أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولى هدوء الرسيم البركة نصرة الله تعالى الزوجين في حادث السيد الصغلين صلى الله عليه وآله وسلم ندعوها محمد سلوسي بن موسى قبل أن كانوا a darasin da ya gabata mun karanta hadisi mai lamba ta hamsin da takwas sai kuma insha Allah tabaraka ta'ala za mu dora الحديث التاسع والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه رواه البخاري ومسلم الحديث mai lamba ta hamsin da tara daga abu huraira da Allah tabbata a gare shi daga ma'aiki tsira da an Allah su zara tabbata a gare shi ya ce kada mace ta ɗau azumi alhalin kasancewar mijinta yana gari azumin wata rana min gaira shahar ramadan face sai in ya zama a wata ramadan ne azumin da ba na wata ramadan ba to ka ta fara illa bi iznihi fa ci sai da ta nemi izininsa wannan yana tabbatar mana da cewa ashe in mace mai aure mijinta yana gari ba tare da ya tafiya ba za ta yi azumin nafila to sai ta nemi izinin mijinta duk da muhimmanci da azumi yake da shi a matakin ibada bautar aurenta ta fi mata mijinta ya zo yana bukatar ta da rana ta ba shi haɗin kai ya busar da sha'awarsa a kanta ya fi ta ɗau azumin nafila ta dire shi tun daga safe har zuwa shan darajar aure ta fi ƙarfin haka saboda haka in dai yana nan sai da izinin su in ya ba ta damar cewa ah, babu ne su ɗauki azumin wannan ya kyauta kuma ta samu cikakken lada yadda ake son sa amma idan bai ba izini ba ta ɗauka in ya zo ya buƙaci ta dole sai dai ta karya wannan shine ƙa'ida da take ta shari'a ma ramadan ba bukatar neman izina, sa wannan kowa da kowa ne hadisi a cikin bukhari da musulmi yake a bukhari hadisi mai lamba ta dubu biyar da ɗari da da biyar a musulmi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ainihin ashirin da shida abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya babu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya ta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk